لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa da mu tashi aya ta 185 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم wannan aya mai albarka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi har zuwa ƙarshe tana da alaƙa da ayar da take bayanta a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku yin azumin ramadana kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku ƙara jin tsoron Allah sai Allah ya bayyana ce azumin na menene ake ayyaman ma'adudat waɗansu ‘yan kwanaki ne ‘yan kaɗan ƙididdigaggu to shine sai Allah ya bayyana ‘yan kwanakin yace ce waɗannan kwanakin ayyaman ma'adudatin ɗin su ne shaharu ramadana ina fata an gane ko sai ya bayyana iya adadin kwanakin can yace adadin kwanaki ne ‘yan kaɗan za ku yi aka wajabta muku yin azumi amma bai faɗa mana watan ba to ya ce waɗannan 'yan kwanaki ƙididdigaggu 'yan kaɗan ɗin nan su ne shaharu ramadana kai su ne watan ramadana sai ya fara bayanin watan ramadana ya ce watan ramadana nan wanda allazi unzila fihi alqur'anu wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa wanda qur'anin nan kuma hudan ne shiriya ce linnasi ga mutane wa bayyinatin minal huda littafi ne mai bayyana shiriya wal furqan da kuma rarrabe tsakanin gaskiya da bata gaskiya da ƙarya shiriya da bata mai rarrabe tsakanin halal da haram Allah maɗaukakin sarki ya ce faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan wata mai albarka na ramadana ɗin nan falyasumhu ya azimce shi wa man kana maridan wanda kuma ya riski watan yana mai halin rashin lafiya au ala safarin ko a halin tafiya to fa'iddatun ya ajiye azumin sai ya rama iya adadin kwanakin fi ayyamin ukhar a waɗansu kwanaki can wanda ba na ramadana ba duk wannan sauƙin yuridullahu bikumul yusra ne Allah yana nufin ku da sauƙi ne wala yuridu bikumul usra baya nufin ku da tsanantawa da kuntatawa wali tukmilul iddata ku yi kokari in ji Allah ku cika iya adadin kwanakin wali idan ba a ga wata ba kenan idan aka ga wata ne za a kama azumi amma idan ba a ga watan ba tukmilul iddata sai a kirga kwanakin sha'abana kwana talatin cif walitukabbirullaha ko kuma idan aka zo ba a ga watan sallah ba ana ran 29 ba a ga watan shawwal ba to tukmilul iddata sai a cika kwanakin su zamo 30 bayan an ciki taɗin sun cika 30 to walitukabbirullaha washe gari za a tafi masallacin idi to ku rika kabarbari kuna ambaton Allah alama hadakun bisa abinda Allah ya shiryar da ku na ibada da ni'iman da ya muku kuka azumci watan lami lafiya kuka aiwatar da ibada da nau'ukan alkhairi masu yawa wala allakum tashkuruna idan kuka yi haka to babu shakka kun nuna godiya ga ubangijinku Allah subhanahu wata'ala a nan wannan aya akwai hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa na ramadana waɗanda suke ƙunshe da tattare a cikin wannan aya mai albarka na farko Allah maɗaukakin sarki ya ce shaharu ramadana watan ramadana ɗin nan da ake azumtan shi aka wajabta mana mu azumce shi shine allazi unzila fihi alqur'anu shine watan da aka saukar da alqur'ani alqur'ani din nan ya sauka a watan ramadana sauka biyu sauka na farko daga lauhul mahfuz asalin lauhul mahfuz aka ciro alkur'anin gaba ɗayan shi gundarinsa a dunkule aka saukar da shi a baitul ma'amur a baitul izza baitul izza baitul izza dinnan kuma yana sama ta ɗaya wanda take dab da duniya nan aka ajiye ƙur'anin gaba ɗayan shi a dunkule to wannan ciro shi da aka yi daga lauhul mahfuz aka saukar da shi a baitul izza din shi ma kan shi wannan aikin an yi shi da watan ramadana wannan gaba ɗayan shi kenan sauka ta farko sai sauka ta biyu daga lauhu daga baitul izzati din sama ta ɗaya inda aka ajiye ya yayi ta saukowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma nan ba a dunkule ba gaba ɗayansa ba a'a ya rika saukan munajjaman wato ɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har na tsawon shekara ashirin da uku ƙur'ani yayi yana sauka yana sauka idan aka samu wata matsala ba a samu maganinta ba sai ƙur'ani sai ayoyi su sauka daidai da wannan matsalan sai a magance matsala daga nan sai ƙur'ani ya tsaya idan aka samu wani hukunci kuma wani al'amari ya faru da ba a san hukuncin shi ba sai ƙur'ani sai ayoyin sai su sauko daidai wannan hukuncin kullum idan wani problem ya samu solution ayoyin da za su warware mana wannan matsalolin sai su sauka daidai biyan bukata shikenan haka ƙur'ani ya yi ta sauka kaɗan kaɗan kaɗan daidai bukatan mutane daidai magance matsalolinsu har na tsawon shekara nawa ashirin da uku shi ma farkon saukowan a cikin watan ramadana ina fata an gane ko so malamai suka ce ba ƙur'ani ba kawai injila an saukar da ita a watan ramadana zabura ma haka attaura ma haka sufi ibrahima haka sufi musa duk wani littafi na allah da aka saukar wa annabin wannan littafin an saukar masa ne a watan ramadana ina fata an gane ko sauran littattafan gaba ɗayansu a dunkulensu ne tsagwaronsu ne kai aka tura wa annaban. shi kuma alkur'ani ya yi ta sauka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hikiman saukan shi kaɗan kaɗan ɗin domin sahabai su samu su haddace shi da aka saukar da ayoyi goma ko ashirin sai a ɗauki wani lokaci ƙur'anin bai sauka ba kafin sauka ta biyu sahabai sun haddace waɗannan ayoyin sun riƙe su sun haddace su sun sanya su into practice suna aiwatar da su sai sun aiwatar da su a aikace sai ka samu kuma nan gaba waɗansu ayoyin sun sauka ina fata an gaye ayoyi da yawa sun sauka a waɗansu eh, munasabat yanayi daban-daban to wannan shine watan da aka saukar da alkur'ani kuma saukan eh, da alkur'ani ya yi kenan yanayi biyu sannan saukar da ƙur'anin a watan ramadana yana nuna cewa watan ramadana wata ne na karanta ƙur'ani saboda dama watan ƙur'ani ne shi yasa muke gani ake sauke shi a tarawihi a sauke ƙur'ani a tahajjudi mutum ya zauna shi kaɗai ya je ya sauke shi a zo a karanta shi a tafsiri a san waɗansu ayoyi a fassara shi a san ma'anan shi watan ramadana wata ne na ƙur'ani kuma kasancewar ramadana aka zaɓa daga cikin sauran watannin aka keɓance kwanakinsa da saukar da ƙur'ani shi ma wannan yana nuna darajar da ramadana yake da shi wanda babu shi a sauran watanni to wannan shine kenan na farko shahru ramadana ladhi unzila fihi alquran tunda an saukar da ƙur'ani ne ayoyin da suke ɗauke da ƙur'anin ke ɗauke da su dukkan su shiriya ne ga mutane sannan ayoyin da ƙur'ani yake ɗauke da su masu bayyana wa mutane shiriya da rarrabe gaskiya da ƙarya da imani da kafurci da kuma halal da haram to tun da content na ƙur'anin gaba ɗaya abinda ƙur'ani yake ɗauke da shi shiriya ne to watan ramadanan da aka saukar da shi ƙur'anin karan kansa shi ma shiriya ne ga mutane shi yasa idan ramadanan ya tsaya sai ka ga mutum ya daina shaye-shaye kaga ya zamanto masa shiriya ya daina shan giya wata ya zamanto masa shiriya ya daina zagin mutane ya daina cin naman mutane an daina zina da duk wata ta'asa da alfasha da kaba'irai da ake yi za zaka ga gaba ɗaya mutane sun basu wani ya basu har abada wani kuma zai dan suspendin nasu ne kafin watan ya wuce a yi rizumin a koma aikin da aka saba ina fata an gane manzo Allah sallallahu yana ce to in kaga mutum ya bar abu a ramadana bayan ramadana yayi rizumin alama ce da ba a karba masa azumin sa ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kaga shi watan shi na shari'a ne saboda Qur'anin da aka saukar a cikin shi littafi ne na shari'a Allah ya ce faman shahida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan watan watan ramadana ya riske shi to ya azimce shi to kafin ka azimce shi sai ka cika sharuɗa guda shida conditions guda shida bi ma'ana duk wanda ramadana ya riske shi yana musulmi ka gani kaga ai eh, ramadana na riskan kafiri ai yana azumi a'a so wanda zai yi azumi bayan ramadana din ya riske shi shine ramadana ya riske ka kana musulmi kana baligi kana mai hankali ba mahaukaci ba sannan kai mazaunin gida ne ba matafiyi ba sannan ya zamanto kuma ka kubuta daga dukkan abubuwan da ke hana mutum ya yi azumin sannan ya zamanto kuma kai lafiyayye ne ba ka fama da rashin lafiya so duk wanda ramadana ya shigo ya tarar da shi ya cika waɗannan conditions ɗin guda shida sharuɗa guda shida ɗin Allah ce to fal yasumhu wannan wajibi ne tilas ne babu makawa sai kai azumin kawai shi yasa azumi baya wajaba akan kafuri domin ba musulmi bane azumi baya wajaba akan karamin yaro domin shi ba baligi bane azumi baya wajaba akan mahaukaci domin shi ba mai hankali bane azumi baya wajaba akan matafiyi domin shi ba mazaunin gida bane azumi baya wajaba akan wanda yake da laluran da take hana shi ɗaukan azumin domin shi a'a yana da lalura kamar macin da jinin haila ya zo mata kamar macin da take fama da jinin haihuwa kaga akwai mawane haka nan kuma wanda azumi ya zo ya tarar da shi bai da lafiya sai ya aje saboda shi ba mai lafiya ba ne to shine wannan faman shahida min minkum shahara duk wanda azumin wata ramadana ya riske shi yana mai cika waɗannan sharuɗa guda shida to falyasumhu kawai babu wata babu hikima babu dabara yayi azumi kawai ya tashi da azumi wa man kana maridan wanda ya kasance a halin rashin lafiya kuwa rashin lafiyan kamar yadda na ce rashin lafiya ya kasu kashi uku akwai rashin lafiyan da kullum a cikin rashin lafiyan ake babu ranar warkewa chronic abin nan rashin lafiya mai fama da ulcer marar lafiyan da ya samu paralysis kullum a haka yake marar lafiyan da yake fama da kansa ciwon kansa kullum ci gaba kansan take yi wanda ya kasance da eh, halin irin wannan rashin lafiya ko kuma rashin lafiya mai warkewa amma ba zai iya yin azumi ba au ala safarin ko yana halin tafiya duk na yi bayani su jiya ko nau'in tafiya to Allah ce duk waɗannan Allah ce na musu sauƙi su ajiye azumin bayan azumin fa'iddatun sai su ƙididdiga iya kwanakin da suka ajiye na wannan laluran sai su biya su min ayyamin ukar daga waɗansu kwanaki can wanda ba na ramadana ba me yasa Allah ya yi sauƙi ga marar lafiya da matafiyi da ƙaramin yaro da wanda bai balaga ba kenan da wanda suke da lalura na jinin al'ada Allah ce yuridu Allahu bikumul yusra ne kullum Allah yana son ku da sauƙi ne yana son ya sauƙaƙa muku bai son ya matsa muku ya ƙuntata muku domin annabi sallallahu ya yi addu'a a ƙarshen ayoyin da za mu karanta na suratul baqara inda annabi ya yi addu'a ya ce rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah kar ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba Allah ya amsa masa wa la yuridu bikumul usra Allah bai son ya kuntata muku ya matsa muku tun da dama an ce sai watan ya shiga za ka ɗau azumi ya ake sanin watan ya shiga in ido in aka gan shi da ido wanda ya gani ɗin ya sanarwa al'umman cewa an gauta sai a ɗauka to kowa ya fito za a duba watan ba wanda ya ga watan a ranar nawa kenan ranar ashirin da tara ga watan sha'aban to Allah ya ce to tukmilu iddata ku cikita irgen watan kawai ku mai da shi tati in ji Allah idan kuka zo on 29 of sha'aban kun je ana ta neman a wata ana ta nema ana ta nema kamar yadda muka yi a wannan azumin mai albarka an fita nema aka duba aka duba aka duba da na'ura da masu duka aka duba ba a gani ba sai aka ce to a ciki ta azumi aka cika kirgan sha'abana talatin shi sa wanda suka yi yi saurin buga kalanda za ka ga su ɗayan nasu ya zo a ranar ashirin da tara ga watan sha'aban to haka nan ma idan aka kai azumin yau ana 29 yau 29 an fita duba an fita duba watan shawwal aka je aka duba aka duba aka duba duka ba a gani ba Allah ce wal tukmilul iddata shi ramadan din shi ma ku ciki ta kirgen shi ya kai tati yanzu an cire duk wata shakka kenan domin ba a san azumin ah, watannin Eh, eh, musulunci da eh, azumi da wata mai kwana talatin da ɗaya ba dama mostly ashirin da tara tara tara tara ne in kaga an kai talatin to ba a ga watan ba ne musamman ma na ibada watannin ibada to kaga tunda ana da yaƙinin babu wata a kalandar musulunci mai talatin da ɗaya shikenan ana cika talatin yau gobe tabbas ba sai an fita duban wata ba kagan ba sai an fita duban wata ba lokacin da aka cika azumin ya kai 30 din kif to Allah ce wali tukabbiru laha daga daren ku fara kabbara dama ana kabbarori daren jajube Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka za a yi ta yi a wannan daren ko ina a kasuwa ne a gidaje ne a layuka a titina duk inda musulmi ke za a ji wannan kabbarorin suna tashi har ranan washe garin idi har da safen idi din har lokacin da za a kama hanya zuwa idi kabbarorin za a yi har zaman da za a yi ana jiran fitowar liman kabbarorin ne shi ma liman in ya fito kabbarorin zai yi ta yi a yi sallan a haka a gama in karamar sallah ne daga lokacin da liman ya idar da sallan idi an gama kabbarori na babban sallah ne za a wuce kabbarorin har da kwana bayan sallah da kwana uku su kuma za a riƙa yin su ne kawai lokacin bayan sallah ta kowace farilla har akai ayyamu tashrik Allah ya ce to wali tukabbiru Allah ku je ku yi takabbarori kuna girmama Allah alama hadakum me yasa muke kabbarorin saboda nuna godiya bisa shiryar da mu da Allah yayi har muka yi azumin wala mi lafiya muka yi ibada muka yi salloli muka yi tahajjudi muka yi ƙiyamun laili aka yi tarawihi aka karanta kur'ani aka sauke aka yi itikafi aka yi istighfari aka ciyar da abinci aka ciyar da mutane aka ba su sutura aka rarraba alkhairi mutum sai ya rika girmama Allah bisa wannan ni'ima da dace da muwafaka da ya masa Allah ya ce idan kuka yi haka din wala allakum tashkurun Allah ya ce kun gode mun kenan kun gode mun bisa ni'iman da na muku ni kuma na yi alƙali wala in shakartum la'azidannakum in kuna gode mun ta irin wannan hanyar ne kuma zan ƙara muku ta watan azumi wata ne na me wata ne na yawaita addu'o'i kuma addu'o'i suna karbuwa garanti ne insha Allahu a cikin watan to sai sahabai suka tambayi manzon Allah idan muka tashi roƙon Allah ɗin ina Allah ɗin yake ka duba distance da yake tsakaninmu da Allah yana can sama ta bakwai shekaran jiya muyi lissafi muyi lissafi distance tsakanin ƙasa zuwa sama ta ɗaya kaurin sama ta ɗaya a huda tafiyan kawai shekara dubu bakwai ne dawon ne shekara dubu bakwai kaga dubu goma sha hudu ka je sama ta bakwai ka dawo kenan kai muka ce tafiyan ah, dubu uku ne da ɗari biyar ah, shekara ba haka ba ne domin tafiya daga ƙasa zuwa sama ɗari biyar kaurin sama ta ɗaya ka huda ɗari biyar kaga dubu ɗaya kenan daga sama ta ɗaya doron sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar da kaurin sama ta biyu ɗin ka fita ta can sama ɗari nawa ɗari biyar shi ma kaga 2000 kenan haka har sama ta bakwai kaga dubu bakwai da ɗari dubu bakwai daidai to sannan kuma daga tsakanin sama ta ɗayan zuwa, zuwa can tafiya shekara ɗari biyar teku ne sannan can ɗin kuma sama da teku ruwa ne abin eh, al'arshi sai kursiyun Allah gashi nan sai Allah ya yi sakilin a can ƙarshe inda babu wani abu sama da Allah babu wani abin da yake zagaye da Allah haka ta'ala Allahu an zalika shine wala yuhituna bi shay'in babu wani abin da zai zagaye Allah to sahabai da suka ji irin inda Allah yake da mu inda muke ga distance sai suka ce ya manzo Allah to in muka tashi roƙon Allah ya zamu yi ne ihu zamu yi ya za mu yi zai ji mu Shi ne Allah ya ce e ka gaya musu wa alaka sa'alaka ibadi anni idan bayina suka zo suka tambaye ka game da ni cewa idan sun kira ni zan ji ga irin tazara da take tsakanin mahalicci da bayinsa to idan suka tambaye ka game da ni game da amsa addu'o'insu ko jin koke-kokensu ka tabbatar musu fainni karibun. ina kusa da kowa ina kusa da kowa distance da yake tsakaninmu da shi baya hana ni in ji ku Allah ce ina dab da kowa jinsa yana dab da kowa ba zatin Allah ba jin Allah yana dab da kowa sanin abin da kake yi ilimin Allah yana tare da kai yayin da kake aikata komai yana jinka ba wai Allah bane in person yake tare da kai duk inda kake ba a'a iliminsa da jin abin da kake yi da ganin abin da kake yi da tarayyansa da kai ta hanyar iliminsa da ganin abin da kake shine yake tare da kai ina fata an gane ko yanzu za samu mutum yana abuja sai ya zo misali akwai mai sukan gwamnati ko mai zagin gwamnati yana abuja sai ya zo ya ce masa ai muna jin duk abin da kake faɗa ina jin ka kaga alhali aina yake shi abuja shin sai ya taso ne da jikin shi ya zo dab da shi ne yake jin shi daga inda yake yana ji information na zuwa kenan ina fata an gane ko ai muna kallon abin da kake shiru muke shi ya zo ya kalla ya ga abin da kake information ne ya zo masa to idan har za ka ga dan adam ma yana har abu yana lagos amma ya bugo maka cewa ne ina fa jin duk abin da kake faɗa mun ina fa ji ba tare da ya taso a da jikin shi da gangan jikin shi ya zo kusa da kai din ba ya zauna yace maka yana ji to ina ga Allah subhanahu wataala idan yace yana jinka iliminsa yana tare da kai amma ka nuna a a tarayyan ta zatin Allah ne yake tare da kai ba haka bane ina fata an gane ko shine Allah madaukakin sarki yake cewa ka ce musu fa inni qaribun ina kusa da kowa ujibu da'awata da'i idza ina amsa addu'an mai addu'a a lokacin da ya roƙe ni inji Allah ya kira ni saboda haka falyastajibu li idan suna son in amsa musu addu'o'insu in karbi addu'o'insu in ji koke-kokensu in biya musu buƙatansu Allah ce zan yi haka amma ni ma with one condition akwai sharaɗi guda ɗaya falyasta jibuli ni ma su fara amsa mun in ji Allah in nace ka yi abu ka yi in ji Allah ka amsa in nace ka bari ka bari idan nace ka fara amsa wa Allah ɗin ka yadda da Allah ka yi imani da shi ka yadda da shi ka yadda da manzansa ka yadda da alkur'ani shi kuma in yace ka yi ka yi in yace ka bari ka bari Allah ce kafin in amsa addu'an ka nima ga condition ina. faliyasta li ba kana so Allah ya amsa maka ba to shi ma Allah ce ni sai ka fara amsa na kira sai ka fara amsa nawa dokokin tukuna in na ce ka bari ka amsa ka ce na bari in na ce ka yi ka fara amsa mun ka ce na yi to shine sharaɗin da zai sa nima sai in amsa maka amma na nemi ka amsa mun kaƙi ta ya za a yi ni ka nemi in amsa maka in amsa maka in ji Allah ba zai yiwu ba saboda haka duk wanda yake so addu'an shi ta karɓu in ji Allah yake ni ka fara karɓan dokokina ka yadda da ni wali yu'minu bi kai imani da ni inda kai kafiri ne kana son addu'an ka ta amsa kai imani da ni idan kuka yi haka kuka amsa mun in ji Allah kuka rike dokokina to la'allahum yarshuduna kun shirya in ji Allah kun zamanto shiryayyu to kun ga an yi ɗin addu'a da me immediately ana ana maganar ramadana ko yawa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa tashkurun wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i kawo addu'a immediately bayan an yi bayanin ramadana yana nuna cewa addu'o'i suna karbuwa a watan ramadana kuma watan ramadana wata ne na addu'o'i shi yasa immediately ana kawo bayani watan Ramadan sai aka yi attaching addu'a zuwa gare shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani duk wanda ya mai, mai azumi a baki idan yayi addu'a garanti ne ana karba addu'a yayin suhur ana karba addu'a yayin buɗe baki ana karba saboda haka ya nuna mana watan Ramadana wata ne na addu'a shi ma wata ne da ake so kowa ya amsa wa Allah ya jaddada imani shi ya koma ga Allah shi ma ya fara ganin sakamakon amsa waɗannan addu'o'i kamar ayan tana ce mana addu'o'in da kake a ramadana wa in fa baka bin dokokin Allah dama ba zai karɓu ba ka fara yadda da ni ka fara bina ka fara karɓan abin eh, in ji Allah kafin nima in amsa maka addu'a in na ce karka ci haram to ka bari in ka guji haram to zan amsa maka addu'a in ka ci haram ba zan amsa maka ba in fada baka sallah ka zo a ramadana in amsa maka in yi kaza ba zan fa baka ladan ramadana in tunda dama baka amsa mun sallan da na nema ka mun ba ina fata an gane ko shine conditions da Allah ya shimfiɗa ubangijin Allah ya sa mu dace آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم عفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لنا Na'am, yattaqun na'am ga wata sabuwar aya wanda take ɗauke da dokoki masu dimbin yawa a da a farko-farkon musulunci bayan an da madina idan sahabai suna azumi da ka'idar yadda take da hukuncin yadda yake idan mutum ya ɗauki azumi idan har aka yi sallan isha'i bai ci abinci ba ko bai sha abun sha ba bai yi buɗe baki ba har aka yi sallan isha to haramun ne ya sa wani abu a baki wannan a wannan lokacin sai dai ya zarce kuma sai sai sai sai sai gobe hakanan idan mutum ya yi bacci yayi bacci ya tashi to haramun ne bai bai abun nan ba har lokacin da isha ta yi haramun ne ya sa wani abu a baki ya tafi kenan ya zarce idan ya fa idan ya farka daga baccin ba zai ci wani abu ba sai ya zarce kuma daren kuma ya sake wuni din sai ya kawo ranar eh, rana ta eh, faduwar rana ta gobe kuma da shine condition din ko iyalin mutum mutum ba zai sadu da ita ba da daddare in dai har yayi bacci ko har in ita ta yi bacci one of the two parties da in ɗaya ya yi bacci to shi kenan in har aka yi isha mutum bai yi abin da zai ba shi kenan da haka hukuncin yake kun ga akwai tsanani to sai Allah sai ya ya soke wannan hukuncin ya faɗaɗa musu ya sauƙaƙa musu ga kissar yadda take akwai wani sahabi mai albarka ana kiran shi Kaisu ibnu Sarma al'ansari mutanen mutumin madina ne shi wannan bawan Allah kana sa'iman ya kasance ya wuni da azumi fa'ata ahalahu indal iftari lokacin da aka sha ruwa rana ta faɗi ya garzayo ya dawo gida wajen iyalin shi domin ya yi buɗe baki fantalakat sai ya tarar da matan nashin bata nan ta tafi ta je ta nemo musu abin da za a ci ya tarar da ita ba ta gida ita ma ta fita a lokacin kafin lokacin buɗe bakin ta nemo musu abin da za a ci kafin ta dawo sai bacci ya kama shi hayyarin tsina ya yi bacci na fata an gane ko shi kenan tunda ya yi bacci tana kawo abin buɗe baki sai ta tarar already ya yi bacci sai aka ce aka ce to shi kenan ka yi bacci to daga nan ba daman a sa wani abu a baki sai ya zarce kuma da azumin ya zarce ya zarce ya wuni da azumi tun a fitowar alfijir na jiya dare ya yi bai karya ba ya sake ɗorawa can tsakiyar rana da tsakiyar rana kawai sai mutumin ya faɗi ya suma saboda yin wa ya galabaita ta galabaitar da shi kawai ina fata an gane so in mutum ya yi bacci yadda aka haramun ne ya ci abinci haka nan ma haramun ne ya kusanci iyalin shi to sayidina umar shi ma allah ubangiji ya yadda da shi an yi buɗe baki ya zo zai sadu da iyalin shi sai ya tarar ta yi bacci ta tashi da ya zo ya neme ta sadu da ita ta ce na yi bacci ya ce a ƙarya ba ki isa ba ki yi baccin me ina fata an gane ko ya sadu da ita kawai ka daga baya fa hai ta ce na yi bacci kuma ka san hukuncin ka san dokan kayan kaza na ce maka na yi bacci to shine dai sai dina umar gaskiya ya gaba da zai bari ya je ga manzon Allah irin yanayi da ya fada kawai wancan aka kawo shi gaban manzon Allah ya suma wannan kuma aka kawo shi gaban ya kawo kan shi gaban manzo Allah gashi ya sadu da matan shi bayan ta yi bacci kuma duka haramun to shine manzon Allah sallallahu suna samun shi ana kawo masa sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya Muhammad ka gaya mu sahabanka da mabiyanka da al'umman musulmi daga yau uhilla lakum lailatas siyami an halatta muku ku musulmi a daren azumi rafa su ila nisa'ikum ku sadu da iyalinku kawai an halatta muku yanzu ba zancen ta yi bacci haramun ne duk daren yanzu in dai na ramadana ne daga faduwar rana zuwa fitowa menene alfijir Allah ce na halatta muku yanzu na sake muku ya halatta ku je ku sadu da iyalanku kuma ku ci abinci wanda yake na iyalin aka fara da kes din sayyidina Umar Allah ya fara saukar da aya me yasa Allah ce hunna libasul lakum domin matan nan kullum kuna interacting da su suna liƙe a jikinku kuna liƙe a jikinsu kuna tare a cikin gida kuna wuni da su kamar yadda rigan mutum take liƙe a a jikin shi baka iya rabuwa da riganka to haka nan ma namiji kullum yana tare da matan shi suna interacting a kwana gado ɗaya a wuni waje ɗaya a waye gari waje ɗaya a ci abinci tare a zauna tare a yi hira kullum kuna cuɗanye da juna kamar yadda riga take manne a jikinka kullum tana tare da kai baka rabuwa da ita kunna libasun lakum su kamar tufa suke a gare ku wa antum libasun lahunna kuma kuna cuɗanye da su kullum kamar riga da mutum to irin wannan cuɗanyan da closeness din kuma a ce an haramta saduwa akwai wahala Allah ce yanzu na sake muku kawai alimallahu Allah ce na sani Allah ya san cewa a cikinku kuntum taftanuna ko akwai masu ha'intan kansu akwai yan rinto su je su sadu da iyalansu bayan su yi bacci su yi rinto su ce ƙarya gigi Allah ce na san waɗanda suka yi wannan akwai wanda suka je suka abin nan kaga hannu hannunka mai sanda ake da gawa da sayyidina Umar na san waɗanda suke zuwa su abin nan su yi rinto su yi din sai su ce a ni ni ban yi bacci ba kalau niki ka yi bacci mana ce kalau da Allah ina zaune ne kawai ina jin ku ai dan rufe ido na yi kawai kaza akwai irin na Allah ce to na san masu yan rinto daga cikin ku wanda in sun yi baccin sai su yi dinayin su ce ba bacci suke yi ba to to avoid wannan na halatta muku ku je yanzu free alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum na san waɗanda suke rinto su yi abu su zo su ce ba haka bane kamar yadda wayan kenan sayyidina Umar saboda kar wani ya zage shi ya kafirta shi ya tsine masa Allah ce fataba alaikum na yafe masa kaga mai zagin sahabi bai da bai da hujja kenan Allah ce fataba alaikum ka rika duba ayoyin Qur'an duk inda aka ce sahabi yayi wani kuskure sai yafiyar Allah ta biyo baya Allah zai ce yayi kaza yayi kaza amma a walakin fataba alaikum hmm? Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la aqilun? walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan wallahu ghafurur rahim sahabanka nan masu zuwa suna kiranka takatanka Muhammad Muhammad fito muna jiranka a waje Allah ya aksaruhum la aqilun? ba su da hankaltan cewa hakan bai dace ba a rika yin haka mutum yana cikin iyalin shi sai a biyo ta katanga fa kun san yar katangan su yar karama ce sai mutum ya leko ta katanga ka ya Muhammad ba ma ta kofan gida ba fa ta katanga za a so ka fito ya muhammad allah ce waɗannan ba su da eh, hankalin nuna cewa ya kamata a bar mutum maybe yana tare da iyalansa ko yana bayan gida ko yana wanka ko yana wani abu a kwala kira sannan ko babban mutum kamar annabi da ya kamata a ce su zauna su jira shi sai ya gama abin da zai fito Allah ce ba su da hankalin da zai nuna musu wannan bi ma'ana a wannan a wannan ba su san ƙa'idojin sallama ba ba su san dokokin sallama ga gidan wani ba saboda haka yawancinsu haka yake da yake suna zuwa daga ƙauye ne kace ai da sun jira sai annabi ya gama abin da zai yi ya fito ya tarar da su mana ai da haka shi ya fi dacewa amma su je wallahu Gafuru rahim kaga ai ba dama ba yanda zaka ce kuma har ka zo ka ce ai ai sahaban annabin ma ai Allah ya ce la ya'qilun wai majority su ba da hankali haka fa suke aka yi amfani da wannan aya a wannan scope din ba su da ilimin sallama da sanin yadda ya kamata a jira babba ya fito iya wannan scope din ne aka nuna ba su da ilimin yadda ake amma sai aka yi generalizing wai ai gaba ɗaya an nuna ba su da hankali to ko ba su da shi ma ko ma menene Allah dai ya ce gafurur rahim ba sai kai shiru ba at-ta'ibu min adh-dhanbi ay kaman la dhanba lahu to haka zaka tarar laqad taballahu alal mu'minina menene da'na alladhina taba'u eh, taba'uka fi sa'ati al-usrati min ba'di an kada yazigu qulubi fa duk laqad taba da shi ma Allah ya fara ta haka za ka tara ba inda za a nuna maka kuskuren sahabi ya yi wani abu face sai Allah ya ce na yafe na karɓi tubansa na masa afuwa ina fata an gane ko yawa to Allah ya ce fata ba alaikum Allah ya yafe muku abin da kuka yi a can baya wa afa ankum kuma na muku afuwa na karɓi tubanku kuma na muku afuwa fal'ana Allah ya ce to daga yanzu kowa ya tafi fal'ana shi ruhunna kowa ya je yanzu ya sadu da iyalin shi ya rungume ta yayi duk abin da zai da ita guma ka kataballahu lakum kuma ku je ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ƴaƴa ku je ku sadu da su ku nemi abin da Allah ya ƙaddara muku na ƴaƴa ƴaƴa suna samuwa ta hanyar me saduwan miji da na mace Allah ce ku je ku nemi arzikin ƴaƴan da na kaddara muku za ku samu ta hanyar saduwa an gama da kes in wane ne sayyidina Umar shi kuma wanda ya suma fa yayi bacci da ya tashi aka ce ga abinci aka ce ayya kai bacci ya dore ya suma da rana Allah ya to shi kuma masu kama eh, masu eh, masu kama da wannan su kuma wakulu to daga yau ku yi ta ci da zarar rana ta faɗi washrabu ku yi ta sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyadu abyad min al-khayt min al har lokacin da ketowan hasken alfijir zai yi ya keto daga duhu ku ga na alfijir ku yi ta ci kawai daga faɗuwa rana har fitowan alfijir to kaga wancan yanzu kuma an ba da nashi fatawan to Allah ya ce thumma atimmu siyama ila layl daga fitowan alfijir din nan nan ne za ku me za ku kame baki kuna nan kuna azumi kuna azumi kuna azumi har rana ta fito karfe 9 karfe 10 11 12 thumma atimmu siyama ila layl ku kai azumin har dare ku tabbatar rana sai ta faɗi tukuna za ku ci abinci ina fata an gane ko to a goman ƙarshe ana itikafi ko sai Allah ya ce to duk wanda ya shiga itikafi fa tunda an ce maka yanzu an halatta maka daga faduwar rana har fitowan alfijir je ka yi abin da ka ga dama da iyalinka to kar mai itikafi shi ma ya ce wannan is applicable on him kar ma Allah ya ce to ga waɗansu mutane ban da su wala tu ruhunna wa antum akifuna fil masajid duk wanda suka zo masallaci yin itikafi to su ba su ba mata kuma ba su ba mata kar mutu ya lallaba ya kira matan shi kawai yana itikafi a masallaci ya ce zai zai zai rungume ta anan tunda masallaci ne zai rungume ta zai zai zai menene zai hogin inta zai menene Allah ce kada ayi wannan abun ga duk mai itikafi ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce tilka hududullahi waɗannan bayanin da kuke ji dokoki ne na Allah da ya saukar muku fala taqrabuha kada ku yadda ku kusance su ku karya su an sa maka doka kulo washrabu a kaci kasha daga fitowan alfijir zuwa faduwar rana daga fitowan alfijir daga fitowar alfijir kai za ka kame bakinka ko zuwa faduwan rana to doka ce kada ka kuskura ka ci abinci ka karya wannan dokan within wannan period din daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana kada ka kuskura ko kuma da daddare ne aka yarda maka ka ci ka sha kuma ka sadu da iyali to kada ku kuskura ka ta haddin Allah ka yi a lokacin da alfijir ya keto zuwa faɗuwar rana kada ka yi waɗannan abubuwa within wannan period ɗin daga faɗuwar rana ne zuwa fitowar alfijir aka yadda ka yi su amma duk wani abun da kuma da zai zo bayan fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana to haddi ne na Allah iyakoki ne na Allah boundaries ne na Allah kada ka yadda ka keta ka yi a wannan lokacin kazalika haka nan ne yubayyinu lahu lakum ayatihi Allah yake bayyana wa yake bayyana ayoyinsa linnasi ga dukkan mutane la'allahum yattaqun domin su ƙara jin tsoron Allah subhanahu wata'ala na'am wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al الأكتان لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر, وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku musulmai mumunai wala ta'akulu amwalakum bainakum bil batil mutane gaba ɗaya Allah ya kira kada ku yadda ku rika cin dukiyoyin junanku a tsakaninku ta hanyar barna ta hanyar menene barna wa tudlu biha ila al-hukami ku riƙa tura kuɗaɗe zuwa ga alkalai a kotu lita'akulu fariqan min amwalin nasi domin su yanke muku hukunci su ɗauko haƙƙin wani su ba ku a matsayin naku bil ismi ta hanyar barna wa antum ta'lamuna kuna sane da wannan abun ba halal din ku bane wannan ya faru ne a Madina lokacin tsakanin abin nan wani ya ci kudin wani aka zo za a yi hukunci aka bama wancan kuɗi da masu yawa ya karɓa sai ya ɗauki haƙƙin wannan ya ba ma wancan saboda wancan ya gan shi irin abun da yake faruwa a yanzu a kotunan mu na shari'a ma kotunan shari'ar musuluncin da ake faɗa ma kenan ballanta na sauran kotuna ba ran da za ka yi ɗaɗɗe ne za ka ji sun je kotuna ba a haɗa an tsallake ba a haɗa baki da alkali ba wallahi ga sunan birjik ba iyaka a haɗa baki da lauya a je a haɗa baki da alƙali sannan kuma kai ma ka ɗauko lauya daga baya ka fahimci lauyan kaɗin ashe ma yana tare da waɗancan ɗin kuma abinda Allah maɗaukakin sarki kullum yake kiran kun ji daga daga gaji Allah ya ce kulu minas tayyibati ma razaqnakum wala kulu a bil batil kullum Allah yana kiran mu yana emphasizing yana ƙarfafa mana mu yi kokari a rayuwarmu mu ci halal duk rintsi duk tsanani kada mu yadda wallahi mu ci haram ka ci haƙƙin wani musamman ma haƙƙin wani yanzu ina ma alade ka ci ko ka sha giya ka ci haram ka sha haram amma wannan between you and Allah ne za ka iya ɗaga hannu ka yi na filfilo ka roƙi Allah ya gafarta maka amma haƙƙi ne na wani ne ba na Allah ba ne Allah bai shiga bai shiga tsakani to shine Allah yake ce wala ta'kulu amwalakum kada ku yadda ku musulmi ku rayu kuna masu cin dukiyan junanku a tsakaninku bil batili ta hanyar barna illegally ta hanyar da shari'a ba ta halatta ba un zo un yi ƙarya a masallaci un tsaya un ce ba ni da lafiya alhalin ƙalauniki a tara mun kuɗi cin dukiya ne da ɓarna un ce kuɗin mota sun gaza mun sakkwato za ni wallahi kaza kaza a'a eh, yola za ni a'a kano za ni ban banda guziri da na mota a tara mutum ya ci ya ci haram ya ci dukiyan mutane da ɓarna ya ce gidan haya ne kaza kaza kaza a tara masa a bashi ƙarya yake ya ci dukiyar mutane da ɓarna ya ce asibiti ne magani aka rubuto masa gashi gashi gashi ya sa auduga ya ɗaura bandeji ya zuba wani abu kaga kaman jini ne kaman ciwo ne ma malam a tulin bandeji ne babu komai a tare da shi a tara masa kuɗi ya ci dukiyar mutane da ƙarya ina fata an gane ko a baka mota ka je ka ɗauko yara ko ka kai wani aike ka ɗauki fasinja a ciki ka karɓi kuɗin ka ci dukiyan ka yi amfani da dukiyan mutumin nan akan hanyar barna ka ci haram maraya ya mutu a bar maka gadonsa da dukiyansa ka kankame ka cinye ko kuma kai ne babban wa ka hana a raba ko kuma kai ne ka ji dukiyan masu ɗimbin yawa aka je wajen alkali ya hana a raba aka yi cuku-cuku aka yi kaza ko kuma ma'aikatan banki ne sun ji wane mai kuɗin nan ya rasu za a zo magada su nemi kuɗi a ce ba takarda ka za kuɗin sun ɓace ba a gansu ba su danne saboda yawansu sun ci haram ina fata an gane ko mutum ya zo ya ba wa alƙali cin hanci domin a tabbatar masa da wani abu na haƙƙin wane a bashi ko kuma a ce ai wani ne za a hana tozartar da shi haka za ka ko a kamo ɓarawo ya ba da kuɗi a tafi a sake shi ya gudu a neme shi a rasa a ce ya kubuce a hannun 'yan sanda an fita menene daga nan menene ya tsalle a mota ya yi menene ya yi menene ko aka neme shi aka rasa magana dai kan magana da makamantansu haka za ka tara ko wani abun ka ya ɓace a gane shi a wajen 'yan sanda ka je wajen 'yan sanda su je ka ba su dubu ka za su ba ka shi me da amma aikinsu haka za ka tara cin dukiyar mutane da barna ka zabga wa abu na jabu kuɗi ka nuna mai kyau ne ka saye shi da tsada an ci dukiyar mutane da barna da ha'inci ka yi rantsuwa a kan kayan sayarwa wallahi tallahi kaza ake sai da shi alhalin ba haka ba ne, a saye shi a kan haka ka ci dukiyar mutane da barna a baka kwangila a baka specifications da ake so rodi kaza mai kaurin kaza irin nau'i kaza za kaza ka zo ka sa inda ake bukatan siminti buhu talatin ka sa buhu goma inda ake bukatan rodi 6 inches ka je ka sa 4 inches inda ake bukatan kaza ka, ka, ka, ka zabtare kudi ka ci dukiyan haram da datti da kazanta haramun ne kai lecturer ka ƙi karantar da ɗalibai sai ƙarshen jaraba ka buga wani handout ɗinka ka ce ɗalibi ƙa'ida ne sai ya saya ya ci jarabawa in bai saya ba ba zai ci ba ka ci dukiyansu da ɓarna Allah zai kama ka duk ga su al'amuran ba sa ƙirguwa a roƙe a tura ka ka sayi kaza ka ƙara wa abun kuɗi a tura ka ka je ka sayi kaya ka ce a bar receipt ɗin kar a cika kai za ka cika daga baya ka cika yanda kake so ko mutumin da zai sayar maka ya ce ah oga do you want blank receipt or we can fill it ya ce no leave it blank why ka cika abinda ka cika ka dawa da mai gidanka ka nuna ka za ka za alhalin ƙarya ne mafiya yawanci mutane in ka tankaɗe ka rairaye da ƙyar ka samu mutum biyar a cikin ɗari wanda ba sa irin wannan mu'amala babu cikin musulmin ko yaya sai an yi fince sai an wani yanke sai an yi kaza sai dai an hada da haram din nan haka za ka ta Allah ce kada ku kuskura ko musulmi ku rika cin dukiya menene da barna wato without his permission ba tare da ka sanar masa ba ba tare da yardan shi ba Allah ce kada ku kuskura ku yi haka musamman ma ku rika ba alƙalai domin su kwato muku haƙƙin wani su ba su ka ɗauko lauya ka ɗauko wannan ka ɗauko wancan hmm? min amwalin nasi rika cin dukiyar mutane da ƙarya bil ismi akan akan wa an wa antum ta'lamuna kuna sani da cewa abun ba kyau Allah ce kada ku yi haka ina fata an gane ko da izinin Allah subhanahu nan anan zamu dakata saboda zamu shiga aikin a bari mu karanta aya ƙarshe guda ɗaya ce sai aya ta gaba Allah ce yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji Allah madaukakin sarki yace wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad za a zo a tambaye ka fatawa kaza kaza kafin masu fatawan su zo ga amsan da zaka ba su haka Allah yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam sai mun tattauna me ya faru ne kaza kaza ka to me me me kai mu gun annabi kafin mu tattara mu je Allah ya ga annabi amsa za a zo a tambaye ka kaza kaza ga amsar to yahudawa ne suka haɗu suka ɗayi mitin suka ce su za su je su tambayi manzo Allah me yasa in wata zai tsaya sai ya zamanto dan siriri kamar nunun daga nan watan yana growing yana yana growing yana har ya zo half tsakiya watan yana girma yana girma yana karuwa har ya zo yayi menene ya yi eh, round haka sannan daga baya kuma sai ya fara kuma decreasing yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya koma half sannan yana raguwa yana raguwa kuma har ya koma dan siriri kamar yadda ya fara sannan ya ɓace me yasa wata ke haka rana ba ta haka rana ita kullum a a haka muke ganin ta round ɗinta kullum me yasa rana ita ba ta haka in ta fito mu ganta ita ma siririya tana girma tana girma tana karuwa tana karuwa har ta zo ta tsaye ta yi zaman taurawa, ta fara raguwa me yasa sai wata ne kawai ke haka yau da suka ce mu haɗu mu je gun Muhammadu mu tambaye shi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce yas'alunaka anil ahilla ya Muhammad za a zo a tambaye ka game da wata me yasa yake karami yana jinjiri yana girma yana girma sai ya zo ya cika daram ya za ya zamanto cycle sannan kuma ya fara raguwa ya zo ya bace idan sun tambaye ka kul ka gaya musu hiya mawaqitu linnasi kawai tana nuna time na mutane tana nuna lokutan mutane hmm? tana nuna lokutan mutane uh, watan yana nuna cewa da haka za mu gane watan farko ya kama ai ba za mu ce rana ta kama ba ai kirgen watanni muke ko wani na baka wata biyu ko kana cewa na baka rana biyu da Allah zan ɗauki bashin dubu ɗaya amma bayan wata uku zan mayar ma bayan wata uku kake faɗa ko bayan rana biyu da wata da shi ake kirge eh wance ki je ki zauna idda wata uku ne idda ko rana uku ake cewa wata uku da kwana goma ko wata, wata hudu da kwana goma zaman takaba ko kwana uku da ake hudu da kwana goma kuma za a ce ina kun gani wata bakwai wata shida wata kaza zan bayar maka watan azumi ya tsaya watan hajji ya tsaya watan shawwal ya kama watan muharram ya kama wata uku wane ya bani bari unje wance ta fita yau iddanta wata uku cif wance ta gama ta gaba yau wata hudu da kwana goma cif to Allah ya ce ka gaya musu dalilin da ya sa watan nan yake ƙara yana nuna mana time ɗin mutane da yanda mutane suke tafiyar da al'amuransu kirge ne mawaqitu linnasi wal hajji da aikin haji shi ma insha Allah walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa gobe zamu fassara wannan ayan sosai time ba zai dauka ba insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya mana albarka ya mana muwafaka ya karba mana abin da ya fito na kuskure daga gare ni ne da shaidan abin da aka faɗa daidai Allah ya haɗa mu a aladan gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh

kariya daɗi ko kai na ma addu'a ba za ka ji daɗi me yasa ake turo ƙur'anai da ƴan kwabbai a nan a yi addu'a hmm? ka duba wajen zakka ka ga zakka haƙƙi ne na Allah amma Allah ya ce manzon Allah sallama khuz min amwalihim ya Muhammad je ka karɓo dukiyoyinsu daga cikin dukiyoyinsu je ka karɓo zakka sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sannan wa salli alaihim duk wanda ya kawo zakkan shi ya baka ka masa addu'a fa inna salataka sakanun lahum addu'an da kake yin suna jin daɗi a zuciyarsu yana kwantar musu menene ta zuciya ina fata an gane mutum ya yi ce jazakallahu khairan Allah ya yi albarka Allah ya kaza Allah ya kaza wannan babu wani abu kai ne dai ka damu don ba a yi godiyan ba shine matsala inna ma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira amma idan aka yi kan alhamdulillah idan aka yi alhamdulillah dama can baka yi don a yi ba amma an maka ta ga alhamdulillah babu wani abu ne na'am to sallan juma'a dai mun san shi kowane mako ake yi sallan idi kuma sai shekara shekara to dukkan su dai raka'a biyu ne kuma dukkan su a bayyane ake yin su shi na juma'a ana fara gabatar da hudu ba sannan sallan ta zo daga baya idi kuma ana fara gabatar da sallan ne raka'a biyu sannan hudu ba ya zo daga baya dukkan su hudu bobi biyu ne sannan sallan juma'a ana yin shi a masallaci ne ginanne sallan idi in babu wata lalura ana yin shi a fili ne buɗaɗɗe a can gefen gari bayan gari sannan kuma a sallan idi a nafila ne sallan juma'a kuma farilla ne idan idi da juma'a suka haɗu duk wanda suka riga samuwa kawai shi za ka yi mun san idi shi ake fara idan mutum ya fara zuwa masallacin idi aka yi idi da shi to ba wajibi ba ne ya zo juma'a sai ya zauna a gida ya yi a zahar ɗin shi raka'a hudu kar wani ya gane faranan ba sallah ne tunda ka idi ba, ba, ba juma'an shi ma a zahar ɗin ma babu a'a tunda ba an ɗauke maka katako ne ka zo tunda ɗazu ka yi ado katako ka je idi kana komawa can kuma sai aka ce ka ƙara fitowa kuma ka zo abin nan shine manzo Allah sarsale ce wanda ya zo sallan idi in ya ga dama kada ya zo sallan juma'a sai ya zauna a gidan shi yayi azhar ɗin shi raka'a hudu idan kuma ya je idin ya zo juma'an nurun ala nur ina fata an gane ko idan kuma ya fasa idin ya ce juma'a zai zo la ba'asa amma ana son idi kan kowa ya je ba inda aka ce a fasa idi kowa zai je idi hatta mata masu al'ada ma an ce su je don muhimmancin wannan ranar yana zuwa a shekara sau ɗaya ne amma liman shi wajibi ne ya zo bot duka biyu in limami na juma'a ne ina fata an gane sai dai in limamin in ya ce na'ibi ya je shi ya je na idin to sai na'ibi ya zo na abinan saboda me yasa liman dole ya zo na juma'a saboda ba za a rasa masu zuwa juma'an ba ba za a rasa masu zuwa juma'an ba saboda haka in ka je idi liman sai ka daɗa a can an jima lokacin juma'a ka zo ka yi wa mutane sallan juma'a amma duk wani wanda ba liman ba mamu an ba shi option yawa in kai idin ka shi kenan sai ka zauna a gida sai kai ra'as a zahar ɗinka raka'a hudu wannan shi ne alaikum yi sai Eh, za ta mai ta eh za ta mai takaba kuma za ta ci gadon shi me yasa bai bayyana ba sai da ya mutu saboda haka shari'an musulunci ta yadda ba mutum ko yana cikin ciwon ajali ya saki matan shi sai an ba ta gado saboda ana suspecting ɗinka ba ka son ta gaji dukiyanka saboda wannan ne shari'a ta ce sai dai an ba ta gado sai an ba ta gado haka nan ma mutum ashe da ya sake ta bai gaya mata ba ku duba ko mm. bai gaya mata ba ta za a yi ta ashe ta saku ko ko takarda ka rubuta ni wane ya saki matan shi wance kaza kaza kaza ya rubuta har da sunanta ya tashi ya je ɗakinta ya kwankwasa kofa zai buɗe kenan ya bata sai kawai ya juya kai ta ce mai gida lafiya ya ce a'a ba komai zauna kawai ya je ya ga takardan kawai ya sa a shara ya tafi ba ta saku ba tunda bai isar mata ba kuma bai gaya mata ba dare kuma babu wani sako da ya shiga hannunta so tana nan a matan shi ta ya za a yi yanzu a je ka sake ta tintini ba ta sani ba ba wanda ya sani sai yanzu da ka mutu he mu ga a wasiyan kawai ka sake ta tuntuni sai mu ce ina takardan sakin ba za a zartar da wannan ba za a ba ta gadonta kuma za ta mai ta kaba yawa wanda ma ya kuskure ya faɗi wannan zai ga yadda jama'a za su mata ƴan uwan shi wani sa'i dukan ka za a yi da kyau a ce ka isa ka ce wai abin ina takarda ina min ba za a yi da ko kotu aka je ba mai ba mai kula wannan kes ne wannan shi ne kuma alaikum duk yanda ka yi bisa maslaha idan zakan fidda kan yana da yawa kwarai da gaske saboda iyalai da mutanen da suke wuyanka da ka fitar musu ya kai buhun shinkafa biyu ko uku kaga irin wannan misali ka samu fakirai mutum shida ka ba su rabin buhu rabi rabi rabi ayya ka an amfana da yawa an amfana da yawa alaikum sun maji sun maji duk wannan al'amarin wannan al'amarin za ka ga wanda shi addinin bai dame shi ba ne a ci bokon ne kawai a ci lissafi a ci geography a ci biology a ci chemistry shine a gaban mutum shine zai kai akwai wani da ya kawo yashi a nan ina wanne makaranta ne ya kai shi cikin makarantun nan da suke Kaduna masu tsada yarinyar shi yazo ya biya mata ya menene jiya da yazo zai shigar da ita ya kan sa mata ɗan hijabin su irin dan nan sai ya ga an cire hijabin an bashi an cire dan kwalin an warware kanta an bashi ce ya haka yace a ah, haka mu ba a saman dan kwali a ai wannan ma mutuwan zuciya ne a ce musulmi ma an musu gadara an musu wulakanci akan makarantar nozis akan makarantar primary ai wallahi ni ban taba ganin kasawa da mutuwan zuciya irin na musulmai ba musulman ma na arewa wallahi wallahi har yanzu ba su yi wa kansu abinda duk duniya za a yi takama da shi in makaranta ne ta boko ma a zo ga namu ga addinin ga bokon kuma ga yaran mu ai graduating din ga sunan a zaune ba aiki kai mutum ya kai yashi a gaban shi za a cire mata dan kwali a cire mata kaza ya ce kuma miniskirt za ta sa ka sa mutum ya mika kai kai me ake nema a duniyan me ake nema hmm? sai ka sai ran da ta lalace ko yaron ya lalace sai a ce a kai ta islamiyya almana lokacin da abun ya kangare ya kilan kwasuwa sai a ce a nemi islamiyya a kai su nemi islamiyya a kai su su kuma haisu sati ba su zo ba ko in mun tambaya a ce kullum tura su ake idan ana ajin ka ga scrolling ake na blackberry na menene ana ta chatting ana ta abin da malam yana kallo allama al-insana ma lam ya'lam ina ba kama abin haka zaka tarar ana ta fama da makarantu ni gara ma a rika yin haka a rika wulakanta musulmin ma watakila su ayi yi zuciya su ce za mu gina namu yau idan aka ce ga fili a gina za a gina in dai masu hali sun haɗu a gina makarantar da babu ita a koyarwa da manhajan da ilimin da komai wallahi za a iya ta ya za a yi mutu ya zauna ana wulaƙanta shi ya je a yi ta masa ya je hmm. eh to gaskiya fatin da ake hada bayan azumi da menene da menene wai na azumi ne ko na kaza to shedan ne sharrin shedan ne ya kai dan uwana matashi sallolin da tahajjudin da kai daga kabala kana takowa da dare ma mal za ka ga mutum daga kabala ya tako mata maza manya da ƙanana abin abin ban sha'awa ma mana a zo a yi tahajjudin nan a koma mutum ya yi azumi ya yi itikafi abun nan yana gama sai wani shaidani ya kira shi wanda shi baya azumi bai yi azumin ba sai ya kira ka ya haɗa wani fati ya zo ya rusa maka duk itikafin da ladan da kaɗan tara na guzurinka a cinye shi a wannan daren a lalata shi a share shi gaba ɗaya a wannan daren kuma bayan haka da sati uku he ka mutu ka koma ma Allah kaga an tafi babu komai saboda haka shedanu ne na mutane suna bakin ciki da hasadan irin ni'iman da garabasan da ka samu a ramadan wanda shi bai samu garabasan ba saboda bai yi imani ba to amma duk da haka hasada yake yi ka samu abinda ka dore ka tsere masa shi kuma sai ya shiryo abinda zaka zo ka shiga ya rikito da wannan ladan ya lalata shi ku zamanto tare da shi ɗaɗɗaya kuke shine ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi almushrik an yunzala alaykum min khairin min rabbikum ka gani Allah yana nuna hasadan min inda anfusihim hasada ne ba sa so ka samu wani abu yanda zaka samu makiyinka a duniyar nan baya so ka je ka samu aiki ko ka samu wani kuɗi masu yawa suna shigo maka to haka nan mahasadin makiyinkan bai son ya ji ka samu wani abu na gobe kiyama guzuri mai girma na gobe kiyama shi ma sai yadda ya raba ka da shi saboda haka kar mutum ya kuskure ya rutu da irin wannan hudubobi na shaitan la tattabi'u khutuwati shaitan innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar yana umurtan mutane da alfasha da abin abinda yi da kyau wa an ta ala allahi ma la ta'lamu saboda haka don Allah matasa su kiyaye su kiyaye wahalan da suka yi a wannan watan kar ya tafi a banza hana ido da aka yi bacci kar ya tafi a banza hana ciki da aka yi na abinci da abin sha kar ya tafi a banza mu iya tuna fa manzon Allah sallallahu Alaihi kullun yana cewa akwai daga cikin masu azumin nan wanda ba su da lada fa sai yunwa da suka sha akwai masu kiyamun laili da tahajjudin nan da ake da su kullum amma ba su da lada fa sai hana ido bacci kawai da aka yi kullum in za ka yi abu bayan azumi ka rika tuna irin wannan hadisin ko kai ne kai ake nufi kai ko kai ne ko ni ne kuma in ka duba hakan ne ka samu ladan da sati ɗaya a yawon sallah ka rugurguza shi kwana biyu na sallah ka kwata shi kafiri ya shirya maka wani abu a gala night ya ce wai wai wai ramadan abin nan menene ake cewa ramadan menene ko a shirya a gamjiget ka je ka tara ma kafiri kuɗi ya yi ta ihu ya hana mutane bacci ya shagaltar da kai sallah ya rusa ka sannan ka tara maƙudan kuɗi ka ba wa kafiri ya tafi da su je ya ta shan giya ya yi ta abin nan ta'asa da kuɗinka kai ka kan kai ka kai kanka ko ba tilasta ka yi ba shi yasa shaidan yake cewa ba ni na jawo ka da ƙarfi ka je ba kai ka kai kanka to kada mu yadda da irin wannan asaran wallahi kada mu yadda da irin wannan asaran Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ji kansu ya gafarta musu ya kyautata makwancin su Allah kuma ya karbi sadaqatul jariya da ta musu Allah ya karba mata biya mata bukatunta na duniya da na lahira salatu tasbih yana nan an an rubuta an yi printing haka wanda suke so sai a yi photocopy a basu na'am na'am na'am na'am diya eh hmm. ji Allah na'am eh to ai ba a sani ba ba a sani ba ne suka je suka masa kisan gilla ba a san wayayi ba ne ai eh saboda kullatan kullatan ya kashe mana wani me za mu yi da kuli an dai karɓi diyan amma duk da haka hei aka je aka lallaba aka masa kisan gilla ba a sani ba ai shine Allah yace ai azaban tana lahira da an san su anan da su ma ai sun bi layi cikin wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi to amma bayan sun karɓa suka zagaya suka kashe shi ba wanda ya sani Allah ya ce ya tanada musu azaba mai girman gaske Allahumma izz al-islam al-muslimin wa dhill ash-shirk al-mushrikeen wa dammir a'da'ana wa da'aka wa da'a ad ya qawi ya aziz ya rabbal alamin wannan baiwar Allah da muka mata sallah da ta riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya gafarta mata jikanta wani abun ban sha'awa da aka samu gawarta domin an yi sallah da ita an yi tahajjudi da ita an yi tarawihi da ita an yi sallan asuba da ita an yi sahur da ita ta shiga ne irin bari a ɗan kwanta irin karfe goma ɗin nan irin can dai irin baccin nan da ake bayan an yi salloli da daddare to ba a tashi la'akari ba sai ina ji da aka yi sallan juma'a aka gaba tafi aka ce kai wance fa bata yi sallah ba a je a duba ashe ta rasu wataƙila daga ma asuba din to abun ban mamaki an samu laptop ɗinta dab da ita ta kunna ta sa ƙur'ani gawanta ga ƙur'ani yana ta abin nan kaga wannan gashiran juma'a ne gashi ta yi tahajjudi alhamdulillah ta yi sahur ɗinta da niyyar azumi da bakinta ta kwanta da azumi a bakinta kuma ga qur'ani tana sauraro a haka Allah ya ɗauki ranta kaga da za a ce music aka samu irin waɗansu matasanmu da kullum ka gaya musu a kiyaye wannan abun gagawa a kwance ga Bob Marley ana buga ganga a kan gawanka kaga alama ce ta su'ul khatima mummunan cikawa la haka aka samu baiwar Allah ne yanda aka ga mu Allah gafarta mata jikanta ya kyautata makwancin Allah kyautata namu karshen Allah jikanta ya gafarta mata ƴaƴa da zurriya da ta bari Allah musu albarka Allah bawa ma yan uwanta da mai gidanta hakurin jure wannan rashin Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya karba mana وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين